Assalamu alaikum da fatan kowane kula cikin koshin lafiya daga nan tashar Hausa bakwai tauraruwar al'umma a shirin abu namu maganin a kwaɓe mu. Batunmu na yau dai za mu tattauna akan wato rashin mutunta aure da mata ke yi wato me zai iya haifarwa. Aure suna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wanda ya kyamaci sunan shi shi ma ya wato ya kyamace shi. Aure ba abin wasa bane kafin a yi aure sai an yarda da juna an kaunaci juna kuma an yi soyayya da juna ya kamata a ce ma'aurata wato su aminta da juna kuma wato su kaunaci junansu sosai kafin a yi aure saboda aure yanzu sai a samu cewa an yi auren bayan an yi soyayya an shanye soyayya a waje sai a zo a samu a gidajen aure ana taɓar gaza muna tambayan kanmu me ke kawo wannan mai yasa ake yin wannan mai yasa a yau mata ba sa mutunta aure mai isa suke kokarin wato su ga cewa aure baya tafiya ko kuma a tsakaninsu ne ko kuma rashin jituwa ne ga mazajen da suke aura ko kuma yaya a'a to a wannan fage dai na wato zauren abu na mu maganin a mu za mu yi kokari mu tattauna akai saboda mu san menene ke wakana a wannan gidan saboda ba mamaki a ce mata ko kuma a'a maza to mu dai a nan za mu yi kokari mu tattauna kowa kuma zai iya ya kawo nashi masu kallo da sauraro kuna nan kuma a zaune za ku ya ku kawo mana na naku gudunmawa saboda mu san menene yake wakana mai yasa idan aka yi aure kwana biyu aure yake kokarin karewa ko kuma yake karewa masu a nan dai muna nan a tafe da wato wa'inda za mu tattauna da su malama habiba tana nan ta dama ta da kuma hajiya fadimatu saidu ko to da su da za mu tattauna a yau malama habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi da fatan an yi sallah lafiya alhamdulillah an zo lafiya lafiya lau ya sabgogi alhamdulillah masha Allah mun sani an yi azumi lafiya an waye lafiya kuma tare da ki muke na ko da yaushe a wannan sai dai kawai mu ce Allah ya saka da irin wato gudunmawar da kika gawo a wannan tasha ta Hausa bakwai na da cewa kin ba da ilimin ki da kuma lokutan ki na fadakar da mutane ba abin da za mu ce shi dai Allah ya saka da alhairi kuma ubangijin Allah ya sa a ci gaba a haka masha Allah ta hagu da kuma na tare da hajiya fatima tusaido assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ita dai da kuka gani a yau dai ina ga kamar na farko kenan kuka fara ganin da a <laughs> wannan tashar kuma za mu tattauna da ita da duk wato eh, wannan batun da kuka gani saboda kasancewa miji za ki ga wato mata da dama an ƙaunaci miji an zo an zauna da shi yanzu kuma sai ki gani ana kawo rashin mutunci ko kuma na ce ko rashin sakacin miji ne ko yaya ya sa har mata wato ya gaida cewa ba sa mutunta mazajensu hmm. kuma a nan mun san cewa an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗin cewa wato inda zai umarci wani da yawa wani sujada hmm. da ya umarci da a ce mace ta yi wa mijinta sujada hmm. to yaya yau aka tsinci kai a cewa wato mata ba sa mutunta aure hmm. to na farko dai a tambayar da zan yi wa ko da ce kafin na zo na yi wa malama habiba tambaya eh, injiniya adamu idan ka shirya muna so mu je mu saurari wato shi wannan malamin da musa hassanu suna ko hmm. idan ka shirya adamu injiniya za ka yaka jefo mana wannan bidiyo a lokaci daya a a kashe wajen mutum tamanin da wani abu kisa na wulakanci kisan da wani dab da dab za a ɗauki bindiga a ɗora masa a kirji ko a kai a tarwatsa shi tarwatsa wanda bai mayewa a iya mai wanka sai dai a sa mai likkafani a rufe shi a haka a daidai kuma cikin irin wannan lokacin ne wasu ke fitar da wannan kaɗe-kaɗen da raye-rayen a matsayin wai gidajen suna zaune lafiya su suna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ka kaddara dan Allah cikin wa'inda aka je an kai wannan kisan akwai babanka akwai mamakka ko yarka ko wanda kake jini dan Allah kana ganin zaka iya zuwa ka kunna waka matar na rawa duniya na kallo kai kana rawa a yada in waccan musibar ta shafe ka to babban matsalar abinda Allah ya dora mana na wal mu'minuna wal mu'minatu awliya'u ba'd wannan alaƙa ta riga ta yi launi ne bari mu abin nan abu na farko kafin wannan lokacin mun san cewa matsalar coronavirus ta dirkako yayin da aka yi ta kiraye-kiraye cewa ɗaya daga cikin magance matsalar nan a koma zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya faɗa ya ce wa ma na fi ƙaryatin min nabiyin ba mu taɓa turo wani annabi cikin wani gari ba illa a kan ahalaha bil a wa darra'i face sai mun kama mutanen garin lokacin da suka karyata annabin da tsananci tsananci na rashin lafiya da cututtuka da bala'i da rashin zaman lafiya menene hikiman wannan sai ce la'allahum yatadarrauna dan mutane su kankan da kai su koma zuwa ga Allah wannan abin da ya faru kwanan nan na fitar bidiyoyi a jere na mata manya da maza manya ba ma matasa ba inda matasa ne kai musu uzuri akwai yarinta wannan yana nuna cewa lalacewar zukatan mutane da bushe wata ba ci gaba suka yi ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce kul ara'aytum in atakum azabullahi kai mai sauraron karatu baka gani ba idan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo muku aw atatkum sa'atu ko alkiyama ta zo lokacin da ba wanda ke tsammanin za ta iya zuwa Allah ya ce a ghairar lahi ta da'una in kuntum sadiqin shin akwai wani Allah da za ku iya kira in azabar ce ya yi muku ita inda gaske kuke yi sai ya ce bal iyahu ta da'una Allah kaɗai lokacin za ku iya kira fa yakshifu ma ta da'una ilaihi in sha'a ya yi muku abin da kuka kira shi in ya ga dama wato shirkun lokacin duk wanda kake shirka da Allah da shi za ka yi watsi da shi ka tabbatar ba zai iya yin komai ba masha Allah mun ji da yadda wato wannan malamin ya kawo bayanai kun san cewa akwai wato a cikin kwanan nan wasu lokuta dai wato a cikin kwanan nan dai nake so na yi magana hmm. cewa akwai wato bidiyon da ke yaduwa a social media da mata suke manyan mata ba kananan mata ba hmm. manyan mata suke wato nuna burgewansu da suke wa mazajen su rawa hmm. wato kuma wato babu abin mamaki a cikin da wato har suka kai ga yadawa a social media adamu injiniya idan ka shirya zaka iya ka sako mana wannan wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni da wakila sai na zo na ɗau jimirin jiran ki na ki zo na kalle kikin biyar hausa sirina kila su ganin mu kila su barin mu kauna rikicin da na yi nisa babatin na fasa ko za a ce ni na ba da rai fansa tsarin zubin ki daidai ne ya kamar zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne na san ki zo mataki ne Ni ban da damuwa har zan buɗe yan idanuna halle ki ga ki da badali kaune jimirin jiran ki daidan ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da ke kira da na amsa zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kira lasa inda ya akan kine na yi nisa don ba kiran da zan amsa tila su ganin mu tila su barin mu da na yi nisa ba batin na fasa ko za hausa sirar rayuwa ta ke ce kira da na amsa kuma ba ki daɗi kare da kin ma ni ta ki na inda ya kan ki na yi nisa ma kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu masu kalo da sauraro kun ga dai wato irin nuna burgewar da mata suka yi ni wato ban ce wai ko sun burge da abin da suka yi ba sai na ce wai sun yi kokari ne kawai domin wato kamar su suna ganin cewa sun burge mazajen su mm. to bon amma gashi kuma yau na sun tsinci a wato social media saboda akwai wato waɗanda suka dau aniyar watsawa a social media mm. suna nan za ku je ku gan su birjib suna nan a instagram da wato da sauransu mm. to a nan nan dai wato mu maganan da za mu yi akan wato rashin mutunta aure da mata ke yi me zai iya haifarwa mm. sabida saboda a yau mun tsinci kanmu ba wai wannan ne ko yake sakawa mata suke mutunta mazajensu ba mm. mu dai za mu yi kokari mu kawo haske ne a kai saboda akwai waɗanda suka yi korafe-korafe a kai akwai waɗanda kuma suka cewa sun yi sun dace to mu muna nan dai akan waɗanda muna kokari ne mu wayar da hankalin al'umma a kan wannan mm. lamari to eh, malama yaya na farko ma kafin saboda wani sa'in ana ce an shiga gida ba a mutunta miji mm. ko kuma ba a mutunta aure ba mm. na farko ina so wato ke ki ba mu bayani ne akan yaya ake neman auren su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 da a nemi aure a addinin musulunci yadda duk wanda ya nemi aure a wannan doka na annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ji kunya wato ko da ma kin san yau harshe da haƙora ma suna sabawa ba wai tabbas za a zauna a cikin eh, cikin kwanciyar hankali ne har abada ba a kulli yaumin idan ka kasance a koyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi auren mace yayin da ta tara abubuwa guda hudu ta ce tun kahul mar'a ali arba limaliha wali hasabiya wali jamaliha wali diniya ya ce farbi za ta daini ta ribata ya daka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka tashi za ka je neman aure ya ce ka nemi mace domin kyawun ɗinta ko domin danginta wani asalinta ko kuma domin eh, nasabanta ko kuma domin addininta a ƙarshe sai ya ce ya maka nuni wato yanayi maka umurni kamar umurni yake maka ka nemi ma'abotiya addini wato idan ka samu mai addini ta ribar ya daka hannayenka za ta yi albarka to idan muka yi dubi da yawa mazaje abinda suka fi duba a kai sun fi duba kyawun din mace ko kuma arzikinta eh, to a yanzu ma abinda muke ciki maza ba su fiye duba kyawun dinta ba ita dai wace ce mai ta riƙa a hannu aljihunta da idan muka lura muka gani idan yarinya tana nan karama maza sun fi duba nasaban gidansu mm. amma da yawa daga yaran yanzu 'yan shekara 25 30 40 sun fi ko tsohuwa ce inda tana da abin aljihu to za a je da ita ba za su lura da cewa matan nan da zan je aura uwar yaya ta ce wannan za ta gina al'umma ce za ta gina mini cikin gida ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ka nema ko gari ne gari mai kyau yakan iya fidda abubuwa mai kyau hakan mace mai wato mace mai hali takan iya haifa maka 'ya'ya managarta wanda duk wanda ya gansu zai ji sha'awar wannan matan 'ya'yan eh, din da ita kanta har ma waɗansu suna alfahari da su je su nemi aure a irin wannan gidan to yanzu kwata-kwata ba shi ba ne daga mazan har matan ba su la'akari da wani irin aure za su nema yaya za su yi su dace shin matan nan ta gari ce a'a su dai mai kuɗi da ana neman mai ilimin ita bokon din amma yanzu mai kuɗi dai take ake nema baki sani ba mai kuɗin nan mai take aiki wani irin aiki take yi da samu kuɗin din shin yawo take yi a wani kasuwanci da Allah ya haramta ne irin su kokayin irin su wa'yansu abu dai gashi nan kai dai namiji yana so ya je ya nemo aure ne a wajen wannan matan matukan kamar yanzu da su suke ma bayar da sadaki yayin da aka je aka ɗauko sadaki bai baci ba addinin musulunci idan kina son namiji zaki iya bayar da sadaki mm. amma tun farkon gina auren aka gina shi akan karya hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da shi ba daga ke har mijin kuka gina a wannan auren to ta yaya auren zai iya yayi mm. kyawu kun ga tun daga farko auren ba a gina shi a kan gaskiya ba kuma wato abin da ya sa na yi miki wannan tambaya mm. wato ina so in ja wato hankalin wato mutane mm. dangane da shi wato matan da suka yi rawaye-rawayen nan mm. yanzu a haka kin gani ya burgewa suka yi ko dai mm-hmm. da addini a auren nan saboda idan da addini bace ce ko za a yi hakan ba idan kuma burgewa ne kawai na rayuwar duniya to a gaskiya dai duk wani abin da za ka yi tsakaninka da matanka ko tsakaninki da mijinki a cikin gidanki matukan babu haramun a ciki ya halatta to ɗaukan ɗin a nuna shi a duniya saboda wasu mata su yi koyi ne ban sani ba to bai dace ba ke mace ki zo ki nuna wato wani siffan ki a yayin da kike rawan nan wani namijin ya sha'awe ki kila matarsa ba ta yi masa hakan a cikin gida to ke kin zo shi ya zo ya gani ya yi sha'awan wannan suran nan da Allah ya yi miki a halin ga mafi yawa daga cikin su mu duka mun ga ko ni ma rawan ya burge ni don da gaske rawan ya burge zaka so ka ce na kayi wa mijinka a eh, cikin gidansa eh. sai dai in baka samu irin mijin da zaka iya kai musu ba to mai yiwuwa ke kin zo kin nuna wani namijin ya burge shi matarsa ba ta yi masa a cikin gida ya sha'awe ki watakila ma har ya samu sha'awa mai karfi a ciki kin ga anan rawankin ya zamo bai yi tasiri ba wato dai mace za ta iya ta yi wa mijinta wannan rawa eh a cikin gidan ta sosai ma social media sosai ma su saka kiɗe su yi rawan su ta ai burge shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abin da mace za ta yi a cikin gidan ta matukan ya burge tunda an ce ko da gulando ne ya fito a cikin kafansa kika lashe baki gama biya masa hakkinsa ba to ina da kin dan tashi kin taka masa rawa wallahi abu ne mai burgiya kuma abin sha'awa ne amma daukan da suka yin nan shine matsala su eh shine ya bata eh. musu abin su hajiya fadimatu ke mm. yadda kika ga wannan salon bidiyo inda irin wato salon da mata suke da wani juyin juyin da suke burge ke ko dai ah, yadda ke kika gani bai dace a haka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa wallahi rawan ka ta burge kin san <laughs> mace abin sha'awa ne kuma eh. duk abin da mace ta yi wa miji ta burgewa ne amma ni ma abin da nake dorawa a kai akan eh. abin da yar uwana ta faɗa haka ne bai kamata a fito da shi a social media a nuna ba domin mm. wani namijin ya sha'awanki kin mm. gani ba kyau mm. gara ki wa mijinki a gida haka ne Masha Allah mm. wato dai akan cewa kar a yada kenan a social media eh, mace za ta iya ta burge mijinta a gida. Abin da wa mijinki a gida inda ku biyu ne ba haramun. Mm. amma yaɗawa a social media shi ne ba kuma gashi ya kai ga har a yau an tsinci kai da cewa akwai mata wacce ta yi shekaru goma sha tara da mijinta mm. kuma aure ya mutu sabida ta yi wannan rawa tsakaninta da shi ya amince mm. amma sai eh, eh, da ya tashi sai ya ga cewa ta yada a social media mm. a haka kuma sai ya yawa ta yada a social media ya kai ga wato mutuwar aure a mm. irin haka nan yanzu ya ke kike gani bai kyau ba bai dace ba bai dace ba bai dace ba to ita ma ta yi wato akan burgewa ne eh. gashi kuma ya zo ya zama mata matsala har ya zama aure ya kare to eh, eh. riba mai aka ci a to yanzu shi ya dace a cewa mijinta saboda kawai don ta dauka ta yada a social media ya dubi wato shekarun da suka kwashe mana mm. da irin kyakkyawan zaman da muka yi da kyakkyawan mu'amalar da suka yi mm. na dan lokaci kaɗan musaka cewa idan barazana ya yi mata ya dace ko barazana ya mata daga baya dawo da ita ko dai kin ga cewa sallaman ta baki ɗaya da ya ya dace a'a sallaman ta ga baki ɗaya kan bai dace ba domin ita ma bata san haka zai kasance ba ta yi ne don ta burge shi mm. sai sassauta mata yau kasancewa sun kwashe shekaru goma sha tara sun yi zaman lafiya zaman da suka yi da ita mm. sai gafarta mata mm. amma ya ce mata gaba kan ta kara saboda wa'insu su yi koyi da ita koyi da abin da eh, masha Allah to malama Habiba ke menene zaki ki faɗa ka da tsawon shekaru goma sha tara da aka kwashe ana zaman lafiya wayewan gari ɗaya kawai saboda wannan rawar da ta ɗauka ta watsa a social media mm. eh, shi kuma aure ya mutu mm. to a gaskiya dai kamar yadda addinin musulunci ya tanadar dukkan wani abin da za ka yi kada ka yi shi akan fishi shi kin ga na farko yayi aiki ne da fishi wanda fishi a duk lokacin da musamman ma'aurata shedan yana dab da wato a cikin shedanun ma wanda ya eh. kashe aure ya fi ma ɗora masa yana tashi kan kujeransa ya zaunar da shi a wannan lokacin din domin ya kashe aure kin ga a cikin shedanun ma kowa da irin nashi kamisho eh. da ake basa a wannan wato ya bashi mukami kenan wato idan shedan ba da yamma kowa na zuwa ya gaya wa mai gidansu ga abin da na yawa to a cikin shedanun din wanda ya zo ya ce musu na sanadin wane auren ta ya mutu to shi matsayin shi ma daban ne a wannan ranan din saboda haka wannan eh saboda girman da shi ya rantse da shi ya hallaka banu adam to anan abin da zan iya cewa shi mijin ya yi gaggawa wato ya hukunci da fishi eh hukunci da fishi da zuciya abin da ita ta yi anan ta yi ne ta burge shi kamar yadda mu duka muka sani kowace mata na kokarin burge mai gidanta a cikin ɗakinta to tura wanda ta yi a kafafe na yada zumunta shine bai bai dace ba amma a yayin da mijinta ya gani ni a tunani na ta yi hakan ne domin watakila sauran matan su gani zai iya yiwuwa ma ba wani zaman lafiya take yi da shi a gida ba amma ita dai ta burge shi ta yada wa mata eh don mata su gani amma shi kuma yanzu da ya dauki hukunci mai tsananin karfi haka watakila ya dubi 'ya'ya shekaru goma sha tara da suka kwashe nan fa ba wasa ba ne kuma ba kwana goma sha tara ba ne kai a sa ma kwana goma sha tara nan akwai dan sabo a ciki watakila da dan sauran soyayya ya zo ya yanke shi akan ita tana ganin soyayya ta kara nuna masa e domin soyayya ya dada zurfi zai iya yi mata afuwa domin Allah fa mu dubi girman laifin da muke masa wata eh, tun yau da safin nan wani irin laifi ne kai kai a cikin rayuwanka wanda Allah kan shi kaɗai ya sani amma ya ɓoye ka ina kai da ba za ka iya yafe ma wannan baiwar Allah kuma ka yi mata afuwa a wani lokaci ba idan ban manta ba ko wata mata hakan nan ita fita tambayi mijin nata ba ta je wajen wani taro bayan ta isa a hanya sai ta yi hatsari tana yin hatsarin din aka kai ta asibiti shi zo ya sake ta a kan gadon asibitin to idan aka ɗauki irin wannan zuciya kin ga ita ta yi daɗi ne wancan na farko na shekara goma sha tara sha'awa da jin daɗi don ai koyi da ita ita kuma wannan ba izinin mijin din ta tambaya ba ta shiga hakkin Allah ta shiga hakkin mijin din kuma an sake ta to ita da wannan ai hukuncin su ba ɗaya bane ya kamata mazaje su dinga bamu alfarma wato suna dan tausaya mana a yanzu shekara goma sha tara nan da ya sake ta wa zai wani irin kuka za ta yi kuma ita daɗi ne ma yasa ta yi wannan da haka maza su dinga ba mu uziri eh, su dinga dan daga kafa domin annabi sallallahu alaihi wasallama in aka gaya maka yanda matansa suka dinga yi masa wato har wata rana ya kaurace musu kwana arba'in a zuwa a gida duk irin abubuwa hakan nan ne amma ya haƙura bai sake su ba allah ya sa mu dace insha allah masu kalo da sauraro za ku iya wato sako mana sashin ku a lambar wazo da ke karkashin akwatin tv din ku mm. za mu so kawai ku sako wato sauti saboda kira muna samun matsala da kira mm. za ku ku sako mana sauti a wato lambar da ke karkashin akwatin tv din ku mm. zai fi dacewa saboda za mu saurare ku da kyau kuma kuma za ku yi magana cikin hankali cikin jin daɗi ba tare da an samu ah, wato eh, gargada ba insha Allah kuma za ku ya ku sako mana wato Eh, eh, eh, wato sakonninku a lambar facebook za mu iya kuma mu karanta idan wato kuna bukatan cewa rubutu za ku yi ba a lambar whatsapp ba amma a wato shafin facebook insha adamu injiniya akwai wani wanda ya korafi a kan wannan rawai-rawai idan ka shirya za ka iya ka sako mana bidiyo idan wato ka shirya dai yake nan za mu ci gaba bai shirya ba to za mu ci gaba dai da wato gudanar da wannan shiri kamar yadda muka fara to yanzu eh, malaman habiba hmm. rashin ingancin neman aure a yau hmm. zai iya tasiri ga rashin mutunta aure eh, kamar wato yadda ake tafiya neman aure a yau hmm. kin ga ba kamar da da ke neman aure ba ne mm. za ki ga cewa a da idan yaro na neman aure gida zai zo ya tambayi iyaye cewa na ga yarku mm. ina bukatar aurenta mm. to yau a waje ne ko kuma a wato shafuka sada zumunta ake haduwa sai sun fara hira sun fara karewa da mu'amalarsu sannan suke zuwa wurin iyaye to eh hakan yakan iya haddasa haka domin masu neman auren din suna fara cinye sha'awansu da soyayyansu katakaf a waje kafin a zo gida ranar da aka zo gida sai ki ga sati ɗaya an fara tsanan juna don me sa domin ita ya mace ta gagara yin haƙuri da shi namijin a waje shi ma ya gagara yin haƙuri kamun Allah ya wata wata'ala ya zo ya halarta musu wannan abubuwan da suke yin sha'awa mafi akasarin mata da maza yau da suke aure wallahi an shanye soyayyan ne a waje da sha'awan da me domin yayin da malamai suka ce idan zaka auri mace tun daga waje shin ka sani saboda soyayyanta ne ko kuma saboda kana sha'awanta ne ko kuma saboda addininta ne to idan ka sha'awanta kake yi watakila kai idan ma ka zo daga farko kamar da kika ce a gida a da ana fara zuwa a tambayi izini ne ma aiko a tambayi izini to yanzu ya zo daga waje waya yayi yawa yanzu sai kiga an ɗauki eh, lambar wayan yarinya an fara kiranta wani kuma a shi eh, facebook in ake samun hira na hira ki ga namiji yana nuno min kaza a yi turo min kaza a yi kaza ɗauki foton ki gaza eh. annabi sallallahu alaihi sallama kam ya ce idan namiji yana so ya ga wani abu na sha'awa a jikin mace wanda zai kai ga yin aure mm. yakan iya gani amma ba ban ce tsaraicinta ba eh. kamar misali ne namiji yana wucewa kila ma, m, mm, ita matan da yake neman ranar bata sa hijabi ba dama ya saba ganinta da babban hijabi don wannan hadisi ne tabbatacce wanda ya saba ganinta da hijabi sai ranar din ya wuce shi ga dan bayanta ko ya ga dan gashinta ko wani ya ga dan fatanta eh. sai ya ce kai ashe haka yarinyar nan take sai ya ƙara wannan kuzarin neman auren nata akan wannan kallon da ya mata kin ga ba wai ya ga tsiraitinta bane mm. amma ya ga wani shashi ne na jikinta wanda ya kara masa masa sha'awa to wannan addinin musulunci ya ya dace domin akwai wani sahabi na manta da sunan shi wanda yarinya ne za ta je hira sai ta saka hijabi daga ƙasa daga sama har ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ta koma wato ta dan saka wanda dai jikinta ba zai rufu duka ba kenan zai ga ita ba kuturwa ba kuturwa ne ake ce a eh, gurguwa ko kuma wani abu dai wanda zai dan ƙara masa sha'awa a jikinta kenan ba irin yadda 'yan mata suke yanzu ba za a fara wani shafe-shafe wani yi kaza tafi gida kamar mu lokacin mu idan muka je yi in ma a kofa ne ki ga iyayen mu na ce watakila yau ma har cikin lungu aka shiga to yanzu ma lungun har fiye da lungun ma ana yi don Allah ba a shanye soyayyar a waje ba an sanya shanye zaƙin dole tun daga tun daga wajen din an fara kare komai kafin a zo gida to me kike tsammanin an shigo gida sati ɗaya aure ya mutu wata ɗaya aure ya mutu wani da kyar ake kaiwa wata shida ba a so tashin hankali ba wayanda suka daɗe su ne masu shekara saboda me sa an riga an gama komai a waje Allah ji sa mu dace to akwai malami da ya ce wai eh, eh, eh, da wata rana mun saurare shi ya ce wai mace za ta iya wato ta bude nonuwanta ya iya ya gani sannan wato ya aure ta wato kenan wannan bai dace ba tun da yake an nuna mana cewa tsaraicin mace ne ba a so a gani hmm. ya bude nonuwa <laughs> ta bude nonuwa ya zubillah ban taba ji ba to akwai dai wani malami da ya yi magana cewa yayin da uwa za ta aurar da yarta ya kamata ta dinga gaya mata wa'yansu don mafi akasari abin da yake sa ake samun matsala wata yarinya an aure ta yar karama ce an kai ta gidan miji to miji watakila yadda ya zo ma yarinyar din ita bata saba ba yana da kyau uwa ta ce mu yarta kin ga yayin da kika je gidan mijinki nan akwai abin da zai fara gaya miki ko kuma bayan kun yi nafila raka'a biyu bayan kun yi kaza don irin waɗannan abubuwa yana sa nutsuwa a ɗaki eh ba su sani ba to wannan malamin ya ce a lokacin da aka kai wannan yarinyar shi ma yana sha'awanta ita kuma yarinya ce yayin da ya zo mata far hakan nan sai ta kwashi gudu ta je gurin uwanta ta ce mama ai wannan mara kunyan mutum ne dama mara kunya kuka san yake wato yana tare da rashin kunya kuka hada ne da shi to ya kamata uwa ta yi ma yarta tarbiyya ta nuna mata cewa mijinkin nan fa yayin da ya dauki kika dauki sadakin shi komai ya halatta a wajen domin in muka lura muka gano yanzu nan iyaye da yawa ba su koya wa 'ya'yansu me za su je su yi a gidan mijin kuma me ake gudanarwa ba kafin a soma samun taɓarɓarewan zamantakewa hmm. to hajiya fadimatu da irin zaman da aka yi a da yadda iyaye suka tafiyar da auren 'ya'yansu kin san kamar da a da ake neman aure uba na iya tashi zai iya samu ko dan abokin shi ko wane shi idan dai ya san mutumin nan wato adali ne kuma wato mai mutunci